Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkan ku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya. wannan sanyin safiya ta yau Alhamis. Biyar ga watan Agusta shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya, wadda kuma ta yi daidai da karfe ɗaya na tsakar dare agogon gundumar Colombia. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abin da muke tafe da su, bari mu fara muku da kanin labarai. Cibiyar dakila yaduwar cututtuka ta Amurka ta CDC ta faɗa a jiya Laraba cewa yanzu nau'in Delta ne kashi 93 cikin ɗari na cutar COVID-19 da ke kama mutane a ƙasar. A jiya Laraba Taliban ta yi Allah wadai da Amurka saboda abin da ta kira katsalandan ɗan ƙasar a Afghanistan. Hukumomin Amurka sun gano ɗan sandan da ke aiki a ma'aikatar tsaron Pentagon da aka cakawa a wuka har ya mutu kwana ɗaya bayan da suka fara bincike akan mutunan da suka ce ya kai masa haram. labaran da muke tafi da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji shin wai gwamnatin tarayyar Najeriya za ta mika abba kyari ga gwamnatin Amurka? Amma dai ba ina cewa ainihin a cikin yanayi na abba kyari ya waje ba Najeriya ta mika shi ba a'a. Sabuwar kungiya da al'ummar arewa ta tsakiyar Najeriya suka kafa kowane tasiri za ta yi kar mu yarda dai wa'insu daga wa'insu yanki su shiga wannan kungiyan kuma su raba kanmu kuma su kawo mana shawararin da zai kawo rashin cutuwa a tsakanin mu a arewa. Kaɗan daga cikin abubuwan da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin shirye-shiryen namu. Kamar kowace rana irin ta yau kuma muna tafe da shirin mu na domin iyali wanda Grace Alheri Audu ta shirya kuma za ta gabatar. amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Cibiyar dakila yaduwar cututtuka ta Amurka ta CDC ta faɗa a jiya Laraba cewa yanzu nau'in Delta ne kashi 93 cikin 100 na cutar COVID-19 da ke kama mutane a ƙasar. Sabbin alkalaman cibiyar ta CDC na makon ƙarshen watan Yuli sun nuna nau'in Delta ciki har da wasu nau'ikan dukansu da aka bayyana a matsayin na damuwa sun kai kashi 93 cikin 100 na dukan alkalaman da aka samu a Amurka a makonni biyu na ƙarshen watan Yuli. Nau'in cutar ya fi yawa a wasu yankunan Amurka. a jihohin yamma ta tsakiyar kasar ciki har da kansas missouri nebraska nau'in delta ya fi kashi 98 cikin 100 a wuraren an samu fiye da kashi 95 cikin 100 na nau'in delta a kan sauran nau'ika a yankunan north dakota south dakota colorado montana utah da wyoming a jiya laraba taliban ta yi allah wadai da amurka saboda abin da ta kira katsalandan amurka a afghanistan ta hanyar yin tayan sakewa farar hula afghanistan da ke da wata alaka da dakarun ƙasa da ƙasa mazauni waɗanda ta yiwu ƙungiyoyin mayaƙa su kai musu hari a ranar litinin amurka ta sanar da wani shiri da zai ba dabban 'yan afghanistan masu aikin tafinta da fassara tare da iyalansu damar komawa amurka da zama a matsayin 'yan gudun hijira Nan da 'yan makonni dakaran Amurka da na neto za su kammala aikinsu a kasar da ke kudancin nahiyar Asiya da yaƙi ya ɗaiɗaita bayan shekaru ashirin. Ko da yake janye dakaran ya janyo karuwar tashin hankalin mayaka yayin da 'yan taliban suka mamaye gundumomin gwamnati da yawa. Ƙungiyar mayakan ta sake yin alkawarin ba za ta taɓa 'yan Afghanistan ɗin ba biyo bayan kawo ƙarshen mamayar da Amurka ta yi a ƙasar. Hukumomin Amurka sun gano ɗan sandan da ke aiki a ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka da aka cakawa wuka har ya mutu a wata tashar bas da ke wajen ginin ma'aikatar. Kwana ɗaya bayan da suka fara bincike a kan mutumin da suka ce ya kai masa hari wanda shi ma ya mutu a wurin. Cibiyar kare jami'an Pentagon ta ce ɗan sandan sunansa George Gonzales ɗan asalin New York ne kuma tsohon sojan Amurka da ya yi aiki a Iran kafin ya shiga aikin ɗan sanda shekaru uku da suka wuce. Jami'an tsaro sun gano cewa Austin William Lance ɗan shekara 27 daga jihar Georgia ne ya kai masa harin. Ofishin hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da ke Washington ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Lance ya sauka ne daga wata motar bas a wata tashar tsayawa a Pentagon da ke Arlington a jihar Virginia. Kuma nan take ba tare da wani ya takale shi ba ya kai wa jami'in ɗan sanda George Gonzalez hari da wuka. inda ya yi masa rauni sosai. Sanarwar ta kara da cewa Gonzales da Lance sun yi gwagwarmaya inda Lance ya cakawa Gonzales wuka daga nan kuma ya harba kansa da bindigar aikin Gonzales. je ga labaran duniya kashi na biyu, bar mu fara da mu na farko. A daidai lokacin da ake cece kuce kan makomar miƙa hukumar FBI ta Amurka, jami'in 'yan sandan Najeriya Abba Kyari, wanda ake zarginsa da karɓar abin goro. Ministan Shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya tabbatar da cewar akwai yarjejeniyar miƙa waɗanda ake zargi. tsakanin Najeriya da Amurka har ma da sauran ƙasashe da ake da kyakkyawar dangantaka idan bukatar hakan ta taso. Abokin aikinmu Umar Faruk Musa ya ji ta bakin ministan shari'a kowane shiri gwamnatin ke yi a wata tattaunawa ta musamman. akwai yarjejeniya tsakanin najeriya da amerika ta ɗaukan mutum daga najeriya zuwa amerika ma akwai tsari kuma tsarin shine a ita ƙasar da abin ya shafa za ta rubuta bukata ta hanyar foreign affairs eh, sanar da wannan bukatar ita kuma foreign affairs ta sanar da ministry of justice wadda ita ke da tsari ko kuma bangare hukumance wanda zai nemi gabatar da bukata a gaban kotu na ainihin neman kotu ta ba da dama a dauki mutum aje da shi amerika domin ansa tambayoyi amma idan bukatar ta zo kuma ta jika ka'idoji na yarjejeniya tsakanin najeriya da amurka najeriya za ta amince da wannan bukatar ta mika amurkawa abba kyari ai amincewa ko rashin amincewa al'amura ne da ke wanzuwa kan tsari na shari'a saboda ka baka iya cima mu'amala alwashi domin mu'amala ce wadda ta kotu kanta tana da haƙƙin dibawa kuma idan aka gabatar da buƙatar ta diba a cike da haƙƙin yanke hukuncin cewa a sharuɗa Eh, sun tabbata ko ba su tabbata ba saboda ka ba mu'amala ba ce da za ka yanke hukunci kamin gabatar da bukatun da kuma ainihin gabatar da bayanai da ke da nasaba da bukata. to ko da an cika ka'idoji wasu 'yan najeriya suna ganin kamar najeriya ta wulakanta kanta ne ko ta zabar da ikon ta na cin gashin kai idan ta mika dan kasar ta a yi mashi hukunci a wata kasa musamman kasar amurka. a'a ba haka tsarin yake ba duk wanda ya aikata laifi ba amerika in ya aikata laifi a najeriya ya arce zuwa amerika muna da fahimta tsakanin mu na mu ne da a kawo shi domin ya gurfana a gaban kotu ta suka aikata laifi mu ma kanmu idan ɗan Najeriya ya je Amerika aikata laifi ko kuma aikata laifin da ke da nasaba da doka Amerika ta fuska gaskiya al'amari shi ne Amerika ta gabatar da bukata na neman ainihin cewa ya gurfana a gaban kotu ta bisa lakari da zargi na aikata laifi kuma ga al'ada haka din ta kasance tana wanzuwa saboda ka ba mu'amala ba ce ta ainihin zubar da mutunci a mu'amala ce da Najeriya ya aikata laifi ko bai aikata ba. idan akwai alamu masu kwari na aikata laifi to tsakankanin najeriya da Amerika akwai yarjejeniya haka najeriya da kasar larabawa ta united arab emirates da su to akwai fahimta ta kasa da kasa cewa ana iya hannunta mutum amma dai ba ina cewa ainihin a cikin yanayi na abba kyari ya wajaba najeriya ta mika shi ba a'a ya ta'allaka ga ainihin da'a ga dokoki na najeriya da kuma dokoki na kasa da kasa kamar yadda al'ada ta sharɗanta wanda ke ba na iya yankewa wannan hukunci ba tare da na gasta takardu na bukatar ba ba tare da an bi bahasi ba ba tare da kuma an ba kotu dama na bin bahasi ba kamar da al'ada ta zo da shi. Ministan Shari'a kenan Abubakar Malami. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. A jiya laraba dabban iyalai da waɗanda wata fashewa ta shafa a ƙasar Lebanon suka tare cikin yanayin jimami don tunawa da mummunan lamarin da ya faru a birnin beirut shekara ɗaya da ta wuce inda suka yi shiru na 'yan mintoci tare da yin addu'o'i a wajen da fashewar ta auku a kusa da wurin kuma masu zanga-zanga sun yi ta jifa da duwatsu da ababen fashewa sun kuma yi gama da jami'an tsaro a kusa da ginin majalisar dokokin kasar bayan da suka zargi 'yan majalisar da dakile yin bincike akan fashewar ta hanyar hana ɗage rigar kariyar manyan 'yan siyasa da ake zargi da hannu wajen yin sakacin da ya kai ga fashewar. 'Yan sanda sun mai da martani ta hanyar fesawa masu zanga-zangar ruwa da kuma barkonan tsohuwa. Zagayowar ranar na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar koma bayan tattalin arziki da ba a ga irinsa ba a baya da kuma rikicin siyasa da ya sa kasar ta kasa samun ci gaba wajen gudanar da harkokin gwamnati cikin shekara ɗaya. Fashewar dai ta yi sanadiyar kisan akalla mutane 214 a cewar jami'ai dubbai kuma sun jakkata yayin da fashewar ta kuma yi ta'adi a gaba ɗayan unguwannin da ke babban birnin ƙasar. Yayin da ake ci gaba da fuskantar rudani a bakin iyaka Amurka da Mexico, gwamnatin Biden ta yanke shawarar zaɓar ci gaba da amfani da wasu manufofi masu cike da takaddama da suka ba da damar gaggauta korar baƙi masu neman mafaka daga Amurka. manufofin da gwamnatin tsohon shugaba trump ce ta aiwatar da su tun farko sun samo asali ne daga wani umarni na kare lafiyar al'umma da aka fidda a lokacin annobar covid-19 ba tare da ɓata lokaci ba ana duban takardun baƙi don a ta su idan jami'an shige da ficen amurka suka gano cewa ba su da kwararan hujjoji a takardunsu na neman mafaka wata shawara da ake yankewa ba tare da bakin sun bayyana gaban wata kotu ba sai dai dokar ta fidda yaran da suka tsallako iyaka zuwa amurka ba tare da dan rakiya ba komawa amfani da manufofin fidda baƙin cikin sauri na zuwa ne yayin da hukumomin amurka suka ba da rahoton samun ƙarin kaman baƙi a bakin iyakar cikin 'yan watannin nan da ba a ga irinsa ba cikin shekaru ashirin da suka gabata sai dai fadar white house ta ce an yi kari a waɗannan alkalama saboda baƙi da yawa sun sha yunkurin sake shiga ƙasar abin da ya sa jami'an tsaron iyaka suka yi ta yin karo da su lokuta da yawa labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Tsohon ministan babban birnin tarayya Abuja. Laftanar General Jarmaya Hussaini mai ritaya ya kaddamar da mambobin kwamiti na wata sabuwar kungiya ta jama'ar arewa ta tsakiyar Najeriya wanda yake nuni da cewar an raba gari tsakanin kungiyar ƙananan ƙabilu wacce aka fi sani da Middle Belt Forum. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta tambaye shi ko me yasa sai yanzu

Yadda shugaban amintattu na kungiyar jama'ar Arewa ta tsakiya, Laftana Janar Jeremiah Timbut Useni mai murabus ya kaddamar da shugabannin gudanar da kungiyar kenan a ƙarƙashin architect Gabriel I Aduku a matsayin shugaban kwamitin gudanarwa. Shi kuwa Alhaji Abdullahi Oji shine mataimakin shugaba, Bolaji Khalil shine babban sakatare na ƙasa, sannan Honorable Audu Sule shine sakataren yada labarai. Ya shugabannin kungiyar ƙananan ƙabilu na Arewa, Mark Amani yake kallon wajen wannan yunkuri a yanzu? Ni a nawa ra'ayi ne. in tafiya ce irin ta gaskiya za a yi to bari dukkan manufar da kasance guda ɗaya. Sannan na biyu da shi shi ne. ko da rijista ko ba rijista ko ma kundin tsarin Najeriya ta sani ko ba ta sani ba to ni nake tabbatar miki in Allah ya sa da gaske suke yi to gaskiyar magana to a rinka kira maza da mata kowa da kowa su san abin da ake ciki saboda haka ni ina goyon baya in har akwai manufa mai kyau wanda kuma zai fito da mutane a cikin dangin bauta ko kuma makamancin irin abubuwan da suke faruwa a Najeriya yau ba wai su ne za su je su shirya wani abun biyan bukatan kansu ba. To ko akwai kyakkyawar manufa ko aka san haka dai tsohon shugaban shugaban kungiyar matasan Krista a Najeriya, Pastor Simon Dole, ya ba da shawarwari da yake ganin za su zama ma kungiyar alkibla. Kar mu yadda dai wa'insu daga wa'insu yanki su shiga wannan kungiyan kuma su raba kanmu kuma su kawo mana shawararin da zai kawo rashin cutuwa a tsakaninmu a arewa kuma su zama shugabannin kwarai masu yin gaskiya masu rike amana kuma da tsoron allah rokonmu shine wannan kungiya ya kawo mana haɗin kai ya kawo mana ci gaba a wannan yanki na north central da kuma arewa gabaki daya. Shi ma shugaban amintattun kungiyar Laftana Janar Jeremiah Usaini mai murabus ya kara jaddadawa shugabannin kwamitin cewa su ɗauki kansu a matsayin muryar wakilan jihohinsu da mutanensu ya kuma bukace su da su binne bambance-bambancen su na addini ko kabilanci ko na siyasa domin haɗa kai don ci gaban jama'ar su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ta Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Batun da ya shafi aure da zaman gida batu ne da ke ɗaukar hankalin jama'a duk lokacin da aka ambato shi. Dalili kenan da ya sa dokar da karamar hukumar Gumel ta jihar Jigawan Najeriya ta kafa ke ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma. Masu saurare da dama suna ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da lamarin. da kuma tofa albarkacin bakinsu kan yadda suke ganin dokar za ta amfani iyali. Dumana Dagaji, ɗaya daga cikin ɗimbin waɗanda suka yi sharhi kan wannan batu a shafinmu na Facebook, ya ce gaskiya magana ba hana kayan aure ne kaɗai matsala ba, kayan ɗaki da ake ɗorawa iyaye 'ya'ya mata shine babban matsala don haka muna kira da hana kayan aure ma na ɗaki baki ɗaya. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Uh, wai yaya kake ganin duk da matsalolin doka nan da barista take faɗa a hannu guda kuma wani uh, rabu yana ce mana su kwaye zuwa yanzu dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu ya kake ganin yiwuwar irin waɗannan dokoki da suka shafi sha'anin iyali kasan yau shekara wajen 25 ko a nan jami'an wani tsari wanda ake kira wa kwamitin nan da za a gyara na social policy na kano wanda ya haɗa aure irin waɗannan abubuwa sannan ba da daɗewa ba ba su fi shekara biyu ko uku da suka wuce ba eh, sarkin kano murabus ya yi ƙoƙari na ƙara bujiro da wani abubuwa da shafi harkar aure a kano to duk irin irin wannan abubuwan suka yi ta cin karo da junansu kamar yadda ake faɗa shine kalubalen da muke fuskanta fa shine watan kasan irin wannan tsarin mulki na najeriya da aka yi shi cikin gaggawa duk ba a la'akari da wasu abubuwa ba a cikurkuɗe wanda ya gagara gyarawa kullum duk wata assembly tun daga assembly ta ɗaya ta biyu ta uku har lines assembly yanzu gashi muna assembly ta tara hmm. ba wanda ba su yi a na gyaran tsarin mulki ba ma ya gagara kuma wannan din ba haka za a ita wannan kuwa ita yawo ita kashe kuɗi a je wancan jiha je wancan da ƙarshe ana zuwa wata sadara ɗaya sai ta ana gyaran tsarin mulki tabarar da komai tabarar da komai kuma haka ake kuma haka za a ci gaba da yi akwai sensitive abu da ba za su tafi ba wanda kuskure an riga an yi shi tun baya tun da gaggawa aka yi aka yi kuma suna sanar suka yi wannan gaggawa domin a samu kai a cikin wannan halin da ake ciki shi sa aka yi wannan gaggawa saboda haka um, doka abinda eh, za mu ce a nan shi ne na farko muna yaba musu saboda kokarin da suke na su gyaggyara wasu abubuwa na rayuwa al'umma al'umma su musamman ma mutanen goma suna ganin akwai su abubuwa da suke damun su to amma dai ba za wannan ba zai nuna cewar abubuwan karɓaɓɓe ba ne wata hudu da suka gabata lokaci shi zai bayyana me zai faru dan mutane suna duk dokar da aka yi a najeriya na karɓarta cikin farko farko farko ga gaba ɗan lokaci kaɗan wanda ma tsarin mulkin ya yarda da ita kafin ka ce kwabo babu ita ballanta na irin wannan doka da take da sarƙaƙiya da yawan gaske. to ya za a yi dama tambayar shi ne ya za a yi sauran sassa su kula da wannan doka kuma su kula da irin waɗannan kurakuran watakila eh, don su ma suna da matsala irin tasu su yi amfani da dama irin wannan don warware matsalar su. Watan mutane ba a yi warware matsala ga irin wannan ba sai da doka ba. Za a yi dokar ne amma lokaci shi ke zuwa ya tafi da komai. da yanayi da ci gaban duniya kamar nake gaya ma shine matsalolin duniya globalization na duniya shi ke kawo tafi da wasu abubuwa musamman wasu guraren wasu abubuwa sukan zo sababbi su karɓe su yayin da ba su shirya ba kamar ƙasashen da ba su ci gaba ba muna da karancin muna da karanci na tattalin arziki al'umma ba su da wasu abubuwa da ya kamata su samu na rayuwa kafin su shiga wannan sai su cikin wannan harkar to ci gaba kan same mu bamu shirya ba saboda kankancewar da duniya ta zo ta zama a daki daya wancan ya shigo dakin yana da kuɗi kai ka shigo daki baka da kokon kuma ka ga yana cin abinci yana cin abinci ga ya an ya sa an haɗo mara abinci da nama da miya da shaurin kai ma yunwa kake ci kuma kana kusa da shi kuma abinci tilas ne sai ka ci saboda haka kokari kake kai ma ka hangiyo abin da wancan yake ci kai ma sai ka ci wannan ita ce matsalar mu to amma kai baka shirya ba amma ga wannan sabon wani sabon abinci ya zo kai ma kana so ka dana ka ci amma baka shirya ba sannan mai yiwuwa ne duk zuwa yi kowa zuwa yi a cikin wannan ɗakin kowa ɗabi'arsa daban iyayensa daban mai yiwuwa ne ma kalarsa daban saboda haka amma ga shi gaba ɗaya ɗaki ɗaya kuke kuma umarni iri ɗaya kuke karɓa duk a cikin ɗakin rayuwa iri da kuke yi haka mene ne mafita kenan tunda watakila eh, kamar bayananka suna nuna eh, dokoki irin wannan ba lallai su tasiri wajen canza al'amura mutane ba za su ji daɗin faɗar haka ba amma gaskiya ita ce gaskiya za su yi tasiri na ɗan lokaci amma zuwa gaba gaskiya abubuwa za su zo su canja zuwa gaba abubuwa za su canja kawai dai sai dai a yaba ƙoƙarinsu. su akwai matsaloli na iyali ko muna so ko ba ma so batun tsadar tsadanta abubuwan nan da al'ada ta ɗawainiya suna zafafa matsalolin zamantakewar mu a mataki na iyali har ma da auratayya din ni na san kin shayin shari'u da suka shafi abin da ya shafi tsadar rayuwar auren ko kuma wani abu ya nasaba da ita can kuma kina cewa doka kamar yadda kamar bakin ku zo ɗaya da ya haya ungogo doka ba ta da wani tasiri kaki kuma lauya kin ce sai dai a canja ɗabi'u ga alama canja ɗabi'ar wani abu ne wanda mai kamar wuya to gaskiya ba ba shi da wahala canza ɗabi'un mutane idan har suka yarda za su da za su nemi da za a nemi yarda shi ne magana ya za a yi to daga tushe tarbiyya ake fara ta kamar yanzu yanzu mutanen gomel eh, sun yadda da masarautun su masu rike da eh, sarautar su da unguwanni da masu ilimi da waɗanda suke kishi sun taso da wani batu da suke so a canza amma watakila so ta mahanga su ne ta doka amma kuna cewa wannan ba lallai tasiri ba misali ballantana ma a nan din ma ba lallai tasiri ba balantana watakila a kai shi in lela ko a noma na adamawa misali a game za yaya za a cin da dai matsalar nan ga ta nan kuma ta damu kowa kamar yanzu ka ga misali misalin da nake baka yaya za a yi tun daga gida kyawawan ɗabi'un mu da da muke da su mu dawo da su na farko na girmama juna mutunta juna mu to hanyar daga iyali ai dukkanin wata al'umma da ake ci gaba daga iyali take farawa daga mata ɗaya da miji za su haifi yake miji kamar yanda dazu malam ungwaggwa ya faɗa ya yadda shi namiji ne ya yadda ya ɗauki abin da addini da al'ada suka ɗora masa daidai da daidai ba sai wani ya shigo ya masa doka ba baya bukatar ta matarsa ta san cewa miji ne ta hanyar yaya kamar yadda na taba faɗa cewa mu a ƙasar hausa ba ma ƙasar hausa ba da ƙasashen asiya da yankin afirka gaba ɗaya mun ɗauki miji kamar wani abun bauta ne shine tarbiyyar da aka yi mana shine koyarwa miji yana rasa wannan a gafarce na harshen da zan faɗa yana rasa wannan allantakar tashi tunda in na ce ana daukan shi kaman Allah abun bauta nake daukan miji yayi daidai da abin da manzon Allah ya faɗa cewa da zan umarci wani yewa wani sujjada to da zan ce mace cewa miji sujjada kuma a cikin alkur'anin Allah ya faɗa cewa arjalu na daraja maza suna da daraja Allah bai tsaya haka ba sai ce me yasa aka ba su daraja saboda suna ɗaukan nauyin sashen su yanzu sai kaga an yi watsi da wannan al'amura kamar a matsayina na memba ta fida kullum cases ɗin fyaɗen nan da cin zarafin mata sun ishe mu duk me ya jawo an bar zamantakewar iyali da tushenta duk waɗannan abubuwan ba ma buƙatar dokoki saboda dama already muna da su mu zo mu yadda za yi wa dokokin mu ɗa'a mu bi su mu zo mu yadda cewar abin da ya ja mana matsala rashin biyayya ga wa'ancan dokoki ne da muke da su me yasa iyayenmu da kakanninmu suka zauna lafiya saboda sun girmama doka mu yanzu karatu karatu babu ilimi yaya zamantakewa iyali take an watsar yaya jin kai yake a tsakanin iyali an watsar to in ku al'umma ta samu kanta a wannan duk kyawawan dokokin da za su yi ba za su zama na suna da tasiri To ashe da sauran rina a kaba. Nan gaba a cikin shirin bakin namu za su tsokaci a kan waɗansu daga cikin shawarwari da ku masu saurare kuka bada a shafinmu na intanet. Yanzu ta madadin bakin namu Honorable Salisu Abdullahi Gumel da Comrade Yahaya Shu'aibu Ngogo da kuma barista Amina Umar Hussein sai jagoran shirin Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta Amurka ta CDC ta faɗa a jiya Laraba cewa yanzu nau'in Delta ne kashi 93 cikin 100 na cutar COVID-19 da ke kama mutane a ƙasar. A jiya Laraba, Taliban ta yi Allah wadai da Amurka saboda abin da ta kira katsalan da Amurkar a Afghanistan ta hanyar yin tayin sakewa farar hula Afghanistan da ke da wata alaƙa da dakarun ƙasa da ƙasa mazauni. waɗanda ta yiwu ƙungiyoyin mayaƙa su kai masa hari. Hukumomin Amurka sun gano ɗan sandan da ke aiki a ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka da aka cakawa wuƙa har ya mutu a wata tashar bus da ke wajen ginin ma'aikatar kwana ɗaya bayan da suka fara bincike a kan mutumin da suka ce ya kai masa hari wanda shi ma ya mutu a wurin. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subahin taku sai kuma idan Allah subhanahu wa mai kowa mai komai. ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington. gundumar Columbia. Ku wuni lafiya, mu kuma mu tashi lafiya. Bis salam.